بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta lahadi 26 ga watan jimadar ula shekara ta 1431 safiyar ta daidai da tara ga watan biyar shekara ta 2010 miladiya za mu dora inda muka tsaya jiya a karatu wani littafi muwadda na imam malik ibn anas a jiya mun tsaya a babi na biyar cikin kitabu talak abin da ke magana a kan saki yau za mu tashi babi na shida babul ila idan aka ce al'ila masdari ne na fi'ilin ala yuli ila'an a ga saboda dama fi'ili ne ruba'i sai zama ala an kara mashi hanzar kina yana da alfun kuma idan ya zama haka masdarin shi yana zuwa fi'al ne ala yuli ila'an ila ka ce al'ila shine alman'u an shai. mutum ya hana abu shi ne al'ila asalin kalmar kenan daga nan sai ta bunƙasa ta zamana ana cewa al'ila idan ka hana ne ɗoriya da rantsuwa ka rantse ba za ka yi abu kaza ba sai a zama ila Allah ta'ala ce wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati an a ulul qurba an ulul qurba a gani wala ya atali ulul fadli minkum kada ma abota falala daga cikin ku su yi rantsuwar ba za su ba da abu kaza ga waɗanda suka saba bayawa ba tunda abu kaza ya faru to ya rantse da Allah ɗan taimakon da yake baka ba zai sake baka ba kuma to kada mutumin da yake da falala yi wannan sai Allah ta'ala ce wala ya atali ulul fadli minkum mun gano wannan da kyau ko wannan kenan da kalmar ta dada ci gaba sai ta zama da zarar an ce al'ila da zarar an ce ila ana nufin cewar alhalfu ala adamil wata mutum ya rantse ba zai sadu da iyalin shi ba wannan shine al'ila kuma inda ka ji kana karanta ila a cikin littafai babu ila babu ma ja'a fil ila to akan wannan ne mutum ya ce ya rantse da Allah ba zai sake tarawa da iyalan shi ba zuwa lokaci kaza kun gano wannan da kyau wannan shi ake nufi al'ila tambaya ta farko ya halatta ko bai halatta ba eh kun yi shuru ya halatta ko bai halatta ba mai addalili a ladabtar da su to hanyar ladabtarwar da aka bi wannan din halattacciya ce ko ba halattacciya ba ce shi ne maganar ai da yawa za ka ɗauki wani mataki to shin matakin halattacce ne ko ba halattacce ba ne hmm? halattacce ne allah ta'ala ya ce wallazina yu'luna min nisa'ihim su arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wani in azama talaqa fa inna Allah samin alim barakallahu fikum baki ɗinku mun gane wannan halatacciyar hanya ce ta yana ta zama halatacciya ta adadin kwanakin da musulunci iya da hakan ya faru su ne watanni hudu idan ya ɗora a kan watanni hudu to mutum ya shiga alamar tambaya ko dai ya na, rantsuwar da mutum yi kwanakin ba su kai watanni hudu ba rantsewar da iya rantse wata guda ne ko wata biyu ko wata uku bai cika watanni hudu ba ɗaya kenan ko kuma ya zama na watanni hudu ne cicif ba ƙari ba rigi nau kenan biyu ko kuma ya zama na watanni biyar ne kun gane wannan ko kuma watanni hudu da kwana ɗaya daga wata hudu dai abin da sama hukuncin shi daban wata hudu cicif hukuncin shi daban wata hudu abin da bai kai wata hudu ba hukuncin shi daban ko kuma abin da bai kai wata hudu ba zuwa wata hudu cicif hukuncin shi daban man gano wannan ko sake mimita wata hudu hukuncin shi daban abin da bai kai wata hudu ba hukuncin shi daban nau kenan abin da ya ɗoro a wata hudu hukuncin shi daban uku kenan wannan ɗaya kenan ko kuma mu ce abin da bai kai wata hudu ba zuwa wata hudu cicip hukuncin shi daban ɗoruwa kan wata hudu hukuncin shi daban mun samu kashe nau kenan biyu wannan saɓani ne da malamai suka yi na wata hudun shekaran kanshi wasu suna ilhakin shi da abin da bai kai wata hudu ba an gane wannan da ke ko ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi ma iyalan shi ila'i kamar da yake hadisin Aisha radiyallahu anha ya yi musu ila'i na wata guda hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Ibn Kasir ya kawo shi lokacin da yake fassara wallazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim duk wanda yake da Ibn Kasir yana koma gidan sai ya duba ayar tana wata sura bakara nan sai duba ayar ji Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi wa matan shi ila'i na wata guda sai dawo bayan kwana 29 sai ce a shaharu 20 mun gano wannan so da hanya ce ta ladabtarwa wacce take halattacciyar hanya muddin ba ta wuce inda shari'a ta iyakance ba Allah ta yake cewa wallazina yu'luna min nisa'ihim waɗanda suke ma matansu ila'i suke rantsewa da Allah ba za su sadu da iyalansu ba to abin da musulunci iya da tarabbusu arba'ati ashhur an ba su dama su tsaya hakan tsawon watanni hudu in ya wuce watanni hudu to ya shiga haƙƙin matar fa'in fa'u fa'in Allah rahim idan suka dawo suka koma wurin iyalansu to Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ai shi ma mata tana saba mishi shi ma yana saba mata duk suna saba ma Allah haka ne ko baka bane amma wa in azamu talaqa in kuma ya himmatu zai yi saki to fa inna Allah sami'un alim Allah sami' mai ji ne kuma al eh kuma fa inna azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim ne sami mai ji ne alimin kuma masani ne zaka in ma mutum ya kulla saki ne a zuciyar shi to dai Allah masani ne kun gane wannan kada ku manta abin yana ta'allaka da rantsuwa idan ya rantse da Allah ba zai sadu da iyalin shi ba wata guda kun gane wannan shikenan wannan ya halatta idan aka bashi baki aka bashi baki yayi kwana goma sha biyar ya koma ko kuma shi mai jiba zai iya bai koma to haka yanzu sai ya yi azumi kenan abin nan ba wai ya yi azumi ba sai ya yi kafarar warware rantsuwa sai yi kafara ta warware rantsuwa eh mun yi karatu a muwadda kitabun nufur wal aiman yadda ake warware rantsuwa idan ya yi rantsi tsawon watanni hudu da kwana biyar kun gano wannan kamar da bayani zai zo nan gaba kaɗan da watanni hudu ya yi aka ce to ko dai ya saki matar shi ko a sakan mashi ita ko ya koma ya yi kafara wanne zai dauka eh ko dai ya sake ta ba an cika wata hudu ba kuma wa'adin wata hudu Allah ta'ala ya bayar yace tarabbusu arba'ata ashhurin wa ashara tarabbasu arba'ata ashhurin fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim aya wacce ta dauke ni yawwa tarabbasu ta ashirin su zauna dako na wata hudu to wata hudu yi ko dai shi kuma ya rantse ne wata hudu da kwana biyar to ko dai ya saki matar ɗaya kaga ba zai rantsuwa ba zai ka fara ba kenan ko a sakan bashi ita alƙali sai ya sake ta no kenan biyu ko kuma ya koma sai ya fara rantsuwa no kenan ko kenan ba sai na cika ku da dogon bayani ba ga maɗa a gaban mu qala rahimahullahu azza wa jal babul ila babun da zai mana bayanin hukuncin mutumin da ya rantse da Allah ba zai sadu da iyalin shi ba wannan wa'adin kwana nawa shari'a ta bashi shin wa'adi ne mutlak zuwa shekarun da iga dama ko kuwa wa'adi ne muqayyad zuwa wani lokaci قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي قال مالك رحمه الله عز وجل وذلك الأمر عندنا وي Allah تعالى يتي باوي وي تمالا ما هو شيء haushe ديكي zai كده cewa آبا kana wai shin tunda wata hudu Allah ta'ala ya bayar ya ce lallazina yudu kan ayata na bakin mu kenan lallazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur kun gane to idan wata hudu ciccib ya cika matar ta saku automatic kun san automatic ko wata hudu na cika matar tana sakuwa ko kuwa sai alkali ya gurfanar da shi ya tambaye shi ya ba shi umarnin ya sake ta kun gane maganar shi ne alubi na abi a wani hadisi yake cewa hadisin ja'far malamin malik kenan ja'far bin muhammad ja'far sadiq bin muhammad al bakir wanda ke shiya suka ce ɗaya ne daga cikin a'imma nasu kun fahimci wannan da kyau ko kuma galibin ma shi a alisa na shari'a ja'fariya a ja'fariya kai jinginuwa take zuwa gare shi wanda yake bari'un minhum wa hum bura'u minhum bai san da su ba san da shi ba kuma yace wannan yana da cikin manyan manyan malamai ahlus sunna a goyi karatu ya tsaya bai tsaya abin nan ba yana cikin ahlul baiti domin Ja'far bin Muhammad Ja'far dan Muhammad Muhammad abin ya ce an abihi daga wurin babansa shine Muhammad kenan ko Muhammad dan Hussein hussein dan aliyu aliyu dan abi talib kun gano wannan da kyau annahu kana yaqul ya kasance yana cewa to amma baban shi muhammad kenan ko ba shine baban jafar ba muhammad ya ce ana ali bin abi talib alhali muhammad tabi'i ne kun gani mana akwai ta dai akwai inqita tsakanin muhammad muhammad abin da nake son ce muhammad bai yi karatu wurin ali bin abi talib shi na ce muku muhammad din muhammad din ba shi ne baban shi ba an ja'far bin muhammad daga ja'far dan muhammad an abihi daga baban shi baban wa kenan baban ja'far wai baban ja'far muhammad muhammad kuma ya ce an ali daga aliyu bin abi talib sai na ce muhammad bai yi karatu wurin aliyu bin abi talib ba eh ya yi karatu ne bai yi karatu wurin baban kakan shi ba ya yi karatu ne wurin baban shi shine al-hussein kun gano wannan an samu abin na ibn abi shaiba yana da ruwaya wacce ta ittisali ta ittisali hadisin ya kai labari annahu kana yaqul shi ali ibn abi talib ya kasance yana cewa idza ala ar-rajulu min imra'atihi idan mutum ya rantse da Allah ba zai sayar da matar shi ba idan mutum yi wa matar shi ila'i lam yaqa alaihi talaqun saki bai hau kan shi ba wa in madat al-arba'atu al-ashhur ko da watanni hudu sun cika cicif sun wuce hatta yuqaf har sai an tsayar da shi a gaban alkali fa in ma an yi tsallik ko dai ya saki matar wa in ma an ya fi ko kuma ya je ya koma ga matar ya yi kafara eh ya yi kafara mai rantsuwa idan ya ce ba zai sake ta ba kuma ba zai koma ba eh bayan wata hudu ya cika alkali ya gurfanar da shi a gabansa aka gurfanar da shi a gaban alkali mata ta gurfanar da shi ko danginta ko dai sauransu <clears throat> alkali ya neme shi da ya sake ta ice ba zai sake ta ba ya neme shi da ya koma gare ta ika fara rantsuwa sai ce ba zai yi ba ya kenan za a yi kun gane maganar ina ba ta an gane tambayar abin da Ali na bitu Talib ke so ya nuna mana anan cikar watanni hudu cicif ba sa baya haifar da saki eh nam idan wata hudu cicif sun cika ba saki bai cika ba daga nan ne za a ce to ko dai ka koma ko kuma ka sake ta idan ya ce ya ki duka idan alkali ya sakan mishi sakin ya yiwu idan alkali ya ce zai kai babban gida da abincin kyauta sai ya ji tsoro ya sake ta yanzu sakin ya zama talakul mukara sakin wanda aka tilasta an tilasta shi mana inda ba ce za a kai shi babban gida ba zai saka ne inda ba ce za a ba shi abincin kyauta ba zai saka ne inda ce ba za a sa shi mota kyauta ba zai saka ne hajji ne fa zai mai Allah ya kiyaye mhm. eh to da ya ki zaɓa kun gane maganar shi ne malamai muna canna magana insha Allah ta'ala kafin magana za mu yi magana a kan talaqul makara sakin wanda aka tilasta wanda aka tilasta ya saki matashi ya kasu kashi biyu in ma dai talaqu makara bi haqq wanda aka tilasta ya saki mata shi da haƙƙi eh akwai haƙƙi ai gaga Allah ta'ala ya haramta a kashe rai illa wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sai da haƙƙi an ko da haƙƙi a ga halatta a kashe kenan Mana akwai haƙƙin da zai sa a tilasta mutum ya saki mata shi kuma ta saku ba zai zo yana cewa to ala gaba ta malam mai hukuncin mutumin da aka tilasta ya saki mata shi sai ka tambaye shi wani irin tilastawa imana eh ya yi mata ila'i ne aka tilasta ya sake ta wani saki ya saku ya hana ta abinci ne aka tilasta shi ya sake ta ta saku kun gane maganar ya hana ta abinci alkali ya tabbatar da haka ya tura wakilai ya yi bincike lalle yana da sarari ya hana ya ciyar ko ba shi da sararin talauci ya mai to shi kenan dan yana talaka tukun sai mata ta zauna kuma yunwa za ta kashe ta eh kaga zai ya dauki wani mataki kuma Allah ya ke Allah ya kawo wadata Allah ya wadata mu baki daya wayan ya tafarraqa gunin kullu min sa'ati amin ai muna nan kansu yi babin kenan ya tafi neman abinci shekara uku ya bi matashi a gida ba wata shida ba ba magana kenan ba mm. nan ya saka ya na bahar da mu sosai da sosai mun gano wannan da kyau saboda haka idan aka ce sakin wanda aka tilasta sai ka kallata akwai talaku makaran bi haƙƙin in tilasta shi ake da wani haƙƙinta ta kai ƙara shi baya sallah eh dole alƙali saurari maganata nan bai halatta ta zauna da arni ba kun gane maganar baya sallah ta yi iyayinta kawai shikenan baya sallah abinci da komai alhamdulillah me baya sallah dole saurare ta haka ne ko ba ka bane yawwa a ganin mutum ba zai zo dinga cewa mai hukuncin wanda aka tilasta ya saki mace shi ba قال مالك رحمه الله عز وجل وذلك الامر عندنا wannan shine al'amarin da ke gare mu a nan Madina cewar duk mutumin da ya ila'i da matar shi wata hudu ya cika cicci to wata hudu na cika saki bai tabbata ba sai an zo an gurfanar da shi eh sai an neme shi da isakin وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ايما رجل آلى من امراته فانه اذا مضت الاربعه الاشهر وقف حتى يطلق أو يفي ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف وحدثني أم مالك النافع da zaran ka an ce annafi sai ka ce me an ibn umar an abdullahi ibn umar kenan annahu kana yaqul lalle shi abdullahi dan umar ya kasance yana cewa ayyuma rajulin duk mutumin da ala atihi ya yema matar shi ila'i na wata hudu ko sama da wata hudu idan daman ila'in na wata uku ne ai kaga gaba magana tsaye da shi ya rantse da Allah bai sadi ita ba wata uku shi na wata uku yana ciga wannan ba magana ila'i a ciki wata biyu wata uku da rabi duk ba magana a ciki amma in yake wata hudu to dole fa ayyuma rajulin ala min imra'ati fa innahu idza madat al arba'atu al ashhur to idan watanni hudu suka wuce fa wuqif sai ya tsayar da shi sai ya tsayar da shi hatta yi tsallik har ya saki matan shi za a tilasta shi ya saki matan au ya fi'a ko a bashi zaɓi na biyu ya koma ga matan shi ko dai ya sake ta ko ya koma ga matan shi sai ce to ala gafata malam shi fa yayi rantsuwa yana faɗa maka kotu kenan ko yana faɗa maka yayi rantsuwa wata hudu da kwana biyar ya rantsi sai a ce da shi yanzu zai gaje ka kare rantsuwarka kare rantsuwa ko dai it'amu asharati masakin ka ka ce da miskine nawa goma au kiswatuhum ko ka tufatar da su kai masa dinki dinki a mutanenku a ƙabilarku idan aka ce wannan ita ce shiga wacce yake ba yabo ba fallasa shi kenan sai yi irinta na mutum goma a cikin siyasa hula? <laughs> Eh, na kamala ba akwai hula <laughs> shi ma ba sai ya sa nama ba <laughs> eh kun gane maganar nawa kenan auta haririn raƙaba ko yanta baiwa nawa kenan wanda bai samu ɗaya daga cikin waɗannan ba shine zai azumin kwana uku saboda karka ji cewar ka fara rantsuwa shine azumin kwana uku ba shi bane ka fara rantsuwa ba azumin kwana uku bane a'a mutum zai ce da miskine goma ne ko ya tufatar da su ko ya yanta baiwa a cikin uku nan duk wanda iya yi daidai sai in ya rasa ɗaya daga cikin uku nan ne shi ne zai koma ga azumin kwana uku kada ka ji cewar wai azumin kwana uku ake abin nan kuma mun yi maganar a wani darasi na maka kwanan nan a ba ba nan umdatul ahkam darasin umdatul ahkam da maka yi na makon da ya gabata na mutumin da ya afka ma matar shi da watan ramadana kun gane wannan da kyau cewar ita'am ciyar da miskinai din nan ba za ka zo ka ce kai baka da hali ba ya zai magana baka da hali kaga kana da waya ta dubu shida da bakwai. kana da waya tusim ta ta goma kana da waya ta biyar ka ce baka da hali za a sai da wayan ne za ka sai da wayan ne sai ka je ka so eh in waye ta zame maka dole ba sai ka so irin wannan ba nawa ake sai da ita zen dinna dubu biyu wata mamata kai dubu biyu ba ita ka je ka siya gani ragowar sai ka je ka ce da abin nan da shi jis jis nawa kake da su shaddoji nawa kake da su duk su za ka tattaro eh mana talabijin ai ba dole ba ne talabijin ba wajibi ba ne a rayuwa dan adam kun gane maganar ko talabijin wajibi ne a rayuwar ɗan adam ba wajibi ba ne ga so eh, ga ko talabijin naka ka sayar eh a ah, haka kawai za ka je ka ɗauko wata riga ga ta nan ta kike ce ta fara dariya ka ce za ka bayar eh a'a za ka tattara suka sayan ne sai ka je ka so wasu da kuɗin in ka tattara guda ashirin ka sai dai ka je ka so na mutum goma ba shi kenan ba a mun yi wannan bayanin a baya ba sai mun shiga sosai da sosai ba ina dai faɗa muku kar mutum ya ce wai ba shi da sarari ne kun gani a mashin ai baya ciki mashin ba da shi kake wato shi ke wani ke mashin fa yana ciki fa mashin yana ciki sai ka sai da shi ka so karami na ka ba dubu ta sanya ke ba Eh. in aka ce ciyarwa shine zakatul fitiri yadda kake fitar da zakatul fitri ko ake fitar maka to ka gane irin shi na mutum goma ko kuma ka tara gwagware ka ciyar da su ka girga masu abinci su ci da rana su ci da daddare ci biyu an sun ci da rana ya kace do Allah ku daure ku dawo da daddare sai ya ce wallahi gidan yana da nisa kaga a mai tumbu ki? sai ka ciro 500 ka bashi kudin mashin eh ka gani wannan da Allah ya dawo amin ci biyu a girka musu abinci ba eh, eh. ya halata girka abinci ci biyu girki ci biyu ina da mita haka alibi na biyu talibai faɗa a'a da safe mai zai ci abincin safe kofi ne ya kawai da ranar da dare da ya kaga an fi abinci a wani lokaci amma da da safe nan eh, ya ka ci ka ce za ka yi masa shayi in ga masa shayi ka ko pik gwangwani guda ɗin nan sai ka kamba ma ruwa ka watsa musu an ka so su gan naira hamsin ka watsa a ciki ko shi gan naira ɗari a ba ina lura da abin da shari'a ta sani a gani sai a ce ai shayi ya ba su alhali duridu shayin bai wuce

a to ai in ka ciyar da wani ba fa da tsawo ba da rana su za ka sake ciyarwa in ka ce in ka in ba shi ba in ka ciyar da mutum tara da rana da dare mutum biyar suka zo yanzu ka ce da mutum biyar kenan confirm saboda su sun ci da rana sun ci da dare waɗancan san karya maka lissafi <clears throat> saboda haka kada mutum ya ji cewar wai ka fara rantsuwa ita ce azumi je ki azumi uku je ki azumi uku a a sai an rasa dukkanin waɗancan sannan za a zo a yi waɗannan ɗin karka ga wata wani yana wani kaji sun cika gidan shi wani awaki wani yana da yan dalo yana da yan marika wani ina da kaza wani ina da kaza dama ba a ce in ka matsu masu kayan ka ba yawwa to ai shine irin idan irin waɗannan duk waɗannan abubuwan da kake da kake tattarawa din nan da adashi yake yake ce don Allah ya daga maka larura ta kama ka ba ɗaukan ka bane dai amma haka ne ko ba ka bane sai ka zo kai fara ko mutum ya haka hukumar alƙali sakan mai ita eh mana kun gane maganar ko alƙali sakan mai ita alaikum <laughs> ka ce da goma tukunna shi yi ne abin da ya fi zama wajibi wa ma ta ƙarfafa ilayya abdi bi na haɓa ilayya maftar tuhu alai ne abin nan ina muke hata yi abin nan hata yi kawo ya fi wala ya kawo alaihi talak abdullahi dan umar ya ce saki bai hau kan shi ba idan madatul arba'atul ashhur idan watanni hudu suka wuce حتى يوقف har عن an tsayar وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن مسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما, ما كانت في العدة وحدثني عن مالك an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri kenan anna sa'id ibn musayyab lalle sa'id dan musayyab wa abubakar ibn abdurrahman da abubakar dan abdurrahman mutum nawa kenan kana su biyun sun kasance ya fatawar fatawarsu ita ce suna cewa firra rajuli yuli min mar'atihi dangane da mutumin da inesa da matashi mutumin da ya rantse ba zai sadar da matashi ba innaha idza madat al arba'atu ashhur su fata wasu fa idan watanni hudu suka wuce fa hiya tatliqa saki ne wata hudu yana cika mata ta sako ba magana a turki shi ga alkali eh eh to idan ya cika shi ne wata hudu idan yau wata hudu cicif za a ce wata hudu kenan ya wuce ba su ne a baya ba ko ba eh, ka za a ce ba idan ya wuce in ka kara da kwana daya shi ne wata hudu ya wuce ko yanzu ana cikin wata na biyar ko ba shi ba ne idza madatul arba'atul ashhur fa talika wata hudu suna wucewa sake ya auku eh sabanin abubuwa na wanda muka ambata fatawar Ali bin Talib da fatawar Abdullahi dan Umar wal zawjiha alaiha raja'a amma mijinta ya samu ya dawo da ita mana ba talaqun ba'in bane ma kanat fil idda muddin tana cikin idda an dauce idda kuma fa ta wuce sai dai ya sai dai fito takara saki mana eh a da aka ce saki al'asulhi ne daya karko in giza mai biyu ko uku wata hudu yana wucewa saki yana shiga kun gane ko nan eh muna nan zuwa kan shi muna nan zuwa kan babu zihar kenan shi ne darasin rana ita yau in Allah ta'ala ya kai mu muna daɗa maimaitawa wannan hadisi na uku da makaranta kullum duk gaba ɗayansu ana taƙaidi da wata hudu haka ne ko ba ka bane izamadatul arba'atul ashur idan watanni hudu suka wuce hakan ma ayar wallazina abin nan wallazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wata hudu wata hudu wata hudu me ma an ga shari'a wata hudu aliyu abin nan umar dan khattab radiyallahu an da daddare ya zaga kamar yadda ya saba bayan kowa ya bacci yana zaga gari yanzu mai halin da garin suke cewa waye ci waye kwana da yunwa sai ji wata mata tana cewa ta tawala hadha layl waswad janibu wa araqani alla khalila ulaibu fa wallahi lawla allah anni uraqibu la harraka min hadha sariri jawanibu tace ta tawala hadha layl wannan dare yayi tsawo waswad janibu ga bangaren shi yayi duhu din wa araqani alla khalila ulaibu gashi babu wani miji wanda za ta kasance tare da shi ta ce fa wallahi rantsuwarta da Allah laulallahi da ba don tsoron Allah ba ani uraqibu wanda yake tabbas na san yana gani na la harraka min hadha sariri jawanibu da wannan ɓangare na gado da ya motsa hankalin Umar ya tashi da ya ji wannan matar tana faɗa da bakinta hankalin shi ita shi sai je ya tambayi tsaye da hafsa mai ɗakin shi tsawon wata nawa ne mace za ta iya haƙuri in ba ta ga namiji ba ta ce wata hudu daga nan sai ya saki doka sojojin da ya tura su dawo gida sai ya tura wasu saboda matar wannan mijin wannan matar ya soja ne ya tafi ku bannin karasa mijin wannan matar ya tafi kun gane ya tafi yaƙi wata hudu sun wuce saboda haka sai ya aika a dawo da su a tura wasu sai ya zama na umar dan khattab haka yake duk waɗanda ya tura to ba sa wuce wata hudu kun gane wannan da kyau ko ma ga wannan shine ka'ida a matsayin ka na komanda wanda yake sojoji da yan sanda suna hannun ka kai kake lura da su da dawo wasu wata uku da kwana kaza sai wasu su dawo wasu su tafi dama amfanin yawan kenan eh saboda in ya wuce kwana wata hudu to lalle akwai matsala za ga shari'a ba ta daga kunga muke ta karanta wata hudu wata hudu wata hudu Allah ta'ala ya ce wata hudu kun gane maganar to akan haka na zo magana malam ahmad da yake magana cewar mutumin da zai tafi cirani zai tafi neman abinci zai tafi aikin gwamnati zai tafi kaza zai tafi kaza zai tafi kaza shekara guda bai dawo ba in an mai magana ai kullun yana masa aiki ko ba ga ake cewa ba ai duk mutumin da zai tafi gidansu kusan duk sati sai ya yi aiki wannan sati ya aika omo wannan sati ya aika gishiri wannan sati ya aika manja wannan sati ya aika kuɗi alhamdulillah rabbil alamina wannan bangaren yana aiken to dai bangaren kuma fa kun gane wannan saboda haka mutum ya sani haramun ne haka din duk da cewar ba ila'i yayi ba bai rantse da Allah ba to amma ya sani kada ya zama cikin zafin nema baya kawo samu ya hatara kun gane magana sosai da sosai saboda ka aikin gwamnati yake yi nema ya fito to kada ya zama na bai samu wannan din ba bai samu lahirar ba kuma kullum kar mu dauki nema shine a mishi wala'i da bara'i mutum ya fito nema karatun da zai fahimci addinin sama bai ji yayi ba ya ai nema ya fito nema ya fito nema ba wani abin da yake na addini baya kusa da inda za a ce mai Allah ya ce manzo Allah ya ce saboda mai nema ya fito karfe goma da karfe bakwai da rabi yana gindin kasuwa yana jiran mai bude kasuwa ya zo ya bude kasuwa kun gane wannan ba shine ayabi ba sammako dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yayi magana akan sammako wasta'inu bi shay'in min ad-dulja kun gani wannan da ke koto kuma ya zama a gaban shi za a buɗe kasuwa a gaban shi za a rufe sai masu gyaran kasuwa suna kufuta-kufuta-kufuta. sannan zai fito ya zo karatun addini yadda za a faɗa mashi me haƙƙin iyalan shi akan shi ma bai sani ba yau ya fito watan shi bakwai kenan raban shi da iyalan shi kuma yanzu magana wata nawa muke yi hudu yanzu watan shi bakwai watan shi bakwai ba ma rana ai bai daɗe da zuwa ba tunda shi ya saba sai ya yi wata uku shekara uku sai ya saba sai ya yi shekara biyu noma da yake yi aikawa yake yi ake mishi ai ya bin musu hatsi ya bin musu kaza abinci ya bin musu kuma kullum yana masa aiki kamar yadda ya san za a kama shi idan bai ciyar da su ba nan za a kama shi kuma bai kusa da su ba wannan wajibi ne malamai ba kan banza suka bude babi ba kun gane maganar kuma mu waɗani da ke gaban mu ayoyi na ƙur'ani ake karantawa mutum balle ya ce kai kyale su yan izala ne ka san mutum yana so ya ƙi gaskiya gaskiya ce ta gito amma ya rasa yadda zai yi sai ce ya ce kyale su yan kaza ne to tun da an ce yan kaza ne su gaskiya ba ta fitowa daga bakin su kawai ka fahimci wannan to tambaya na ita ce su waɗanda iya yadda da su a kullum su nawa yake zuwa je karatu a gaban su eh so nawa yake zai karatu a gaban su karatun da yake a gaban su suna dora shi ne akan Allah ya ce manzon Allah ya ce tunda shi dai manzon nan manzo ne na kowa da kowa Allah abun bauta ne na kowa da kowa to suna faɗa mishi mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce Shi kenan kawai to amma lalle mutum ya ji tsoron Allah aikin gwamnati tafiya karatu menene menene to lalle mutum ya san yayi hatara sosai da sosai kwale ya kama haya kullum yana biyan hayar baro yana biyan rabano yana biyan hayar gida ya fi mai zo da matar shi in ya gama abin da zai yi su koma tare wannan ya fi zaman lafiya ba wuce yana cewa hanyar lafiya a bita da shekara mun gane wannan da kyau subhanallah al'azim ɗiyarsa ya je wurin ɗiyarsa sai da ya je wurin ɗiyarsa sai da hafsa tuntuɓar harshe ne wadda sani an malikin an ibn shahabin ai mun karanta shi wadda sani an malikin an nau balaghu anna marwan bin al-hakam kana yaqdi fi ar-rajuli idha ala min imra'ati anna idha madat al-arba'atu al-ashhur فهي تطليقة ولو عليها الرجعة ما دامت في عدتها وحدثني عن مالك أنه بلغه شي مالك بياني يازو مشي تشوار أن مروان بن الحكم مروان بن الحكم وانديكي وقمنا ني أمدينة زمن معاوية بن أبي سفيان كان يقضي يا كسان تينا ينهكونشي أتو أي قمنا ني شي كيرا غلان أي shine alkali shine chief judge na jihar shine babban limami na jihar shi ke ba da sallar juma'a eh <laughs> ayatul kursi ma an ce ku iya baya kenan <clears throat> kana ya kasance yana yin hukunci dangane da mutumin da yayi wa matar shi ila'i annaha idza madat al-arba'atul ashhur cewar ita matar fa idan watanni hudu suka huce mata fahiya ta taliqa shi yana zama da wannan saki ne kawai kun ga yana da maimaita watanni nawa hudu wala huwa alaiha raja'a ya samu ya dawo da ita ku ji ba abin da waccan baiwa Allah ta faɗa ta ce fa wallahi rantsuwata da Allah laulallahi da ba din tso ba din Allah ba anni uraqibu da ni nake nake jin yana tare da ni tauhidi ya shige ta fa take faɗin wannan to ina ga matar da take tintiriyar jahila ce eh kun ba ta san in ka ce ta karanta mata fatiha in ta ce in ka ce mata akwai ana karatun sallah sai ta ɗauka mata ba sa yi saboda su mata dum suke zama hesi sallah an ce ba sa bayyana karatu eh an ce mata ba sa bayyana karatun sallah to da wacce murya take magana da mijinta a ɗaki an ce murya mace al'aura ce to da wacce murya take sayayya a wurinka ko wannan tun da sayayya take a wurinka nan ba al'aura ba ne eh da wacce murya take zuwa wurinka ta ce kai mata addu'a nan tun da ta zo wurin addu'a ne nan murya ta ba al'aura ba ne eh kun gane maganar to amma kuma ta karanta qur'ani shine maganar ta magana da Allah shine magana al'aura amma za ta magana da kai wajen sayayya ba al'aura bane in za ta magana wurin shi ta zo yi mata addu'a nan ba al'aura bane sai abin wannan ya sa mata suna suka kasance cikin bugaggen jahilci saboda ba sa karatun sallah ba sai ta karanta bane za ka ji kai mata gyara sai ta zauna kai sun juma kaɗan sai ta Allah kabar gani Allah ta'ala ta yi falata ba ana birkauli kada su rangwadar da magana shine haramun shi yasa a akhdar ya ce wa talabbubu bi kalamiya a talabbu ta rangwada maganar shine Shi ne al'aura amma ta magana ta kawai ba wani al'aura ba ne kuma wani zuba ɗaki mijinta take shin muryarta ne harama a wurin mijinta muryarta ne harama a wurin 'ya'yanta muryarta ne harama a wurin 'ya'yan mijinta ko da ba ita ta haife su ba ai muharramanta ne eh haka ne ko ba ka ne to duk a cikin waɗannan muryarta ne kuma haramun su a gidanto ko da 'ya'yanta ko 'ya'yan mijinta ko mijinta ko abokiyar zamanta wannan da galibi su ne a gidan to a wurinsu ne kuma muryar haramun da wata take musabaka da wata take walima eh abadu Allah sai ku zo ku je eh, abin nan to ma'alam malam wannan mata gidan suke jin tsoron Allah mutum ya tafi ya bar matar shi a gida wata da watanni ba ta da ayoyin da suke da suke lallashin ta dan ba ta iya karatunsa ba ba ta zama anoninsu ba malam sai abin da zuciya ta kawai ta raya mata ba sai gangara wana ce to mutum baki hatara fa wana da wana wana to da man kawai ne ko surari malam wasu kuma saboda tsabagen jahilci jalici da yi musu katutu iblis ya yi musu fitsari a ka wanda Allah ta manzana sallam ya ce aljanna haramun ce akan diyus wanda ba shi da kishi sai ya ga mutum ya tafi aikin gwamnati sawawan daga nan mena ya tafi lagos ko ya tafi kaduna ko an tura shi abuja ko ya tafi wata state din ya je ya jima sai ya ga abokin shi yana kawo matar shi ziyara sai su kai karfe goma na dare a ɗaki ko ya zo yana ɗebe mata kewa me yasa bai turo mata shi ta zo ta yi mata wuni ba haka ne ko ba ka bane sai wajen abu ya faru a zo a damu malam da tambaya a ce malam mutum ne ya tafiya shekara uku baya nan yana yi zai samu mata ta haihu ɗanka ne malam wani a mutum zai ce Allah kuwa ɗan shi ne in ga ce ba ɗan gaba ne ko tumuna muna da babu li'ani yana can gaban mu duk shi ya sa shari'a ta ta waɗannan maganganun mutum ne malam an tura shi aiki ya je aiki wata tara baya gida ya dawo ya zo mata matahi da juna biyu dan shi ne to malam me zai ce an ce ce da wata hudu a waje ya je yi wata tara ya je yi shekara guda ya je yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ba matan aure shi ba ce matan aure shi ce shi kenan an yace ba dan shi bane to sai su dirfa ne gaban alkali shi alkali ne zai ce ba dan shi bane ba mai fatawa ba amin eh eh ai shi sa muka ai kaga idan idan rantsuwa ce automatic saki ya shiga a wurin wasu malamai ko wurin wasu malamai kuma a'a saki bai shiga ba amma za a gurfanar da shi ya yi mai ko dai ya sake ta ko ya dawo da ita ko alƙali isa kan mashi nau kenan guda uku kaga waɗannan duka babu akan wanda aiki ya tafi kan shi babu akan wanda ya tafi neman abin nan ba za a ce dole sake ta ba don rantsuwa bai gabace ta ba to amma wacce maslaha ce shari'a ta kalla eh ba haƙƙin matar aka gani ba shi da ya tafi babu haƙƙin a ciki ai gani ake ba za ta iya haƙurin sama da wata hudu ba shi ya sa aka ce dole ya dawo da ita ko kaza ko kaza to shi yanzu ya tafi wata tara ya tafi aiki kaza ya tafi aiki kaza yana zuwa sai ya nemi wuri sai ya zo ya tafi da ita shikenan an zauna lafiya ka gane maganar ko no eh ke ba gauro ka je ba eh. to nan kuma barinsu wata matsala ce a'a ba ta bai ka ta'alili ba eh kun gane wannan da ya sai da yake bi a ime transfer a canza mai wuri ko bai sani ba dole da ya sani matar shi tana da haƙƙi a kan shi ba wai human right ba a'a islamic right muke magana eh, idan ga ga human right da mata je ta yi lalata wani yancin ta ne a uzu billahi min shaitan rajim kaga wannan ba ba shi ake magana ba ana magana haƙƙi ne da in mutum bai bayar da shi ba ranar alkiyama in Allah ya mai tambaya mai da mai zai da amsa haƙƙin ta ne na musulunci in ta ce maka je ka ba komai je ka ba komai kai ka san je ka ba komai a gani mana ai ba abin nan bane haƙi ne da mutum baya iya mallaka shi baya iya mallaka shi gani eh eh baya wakilta wani za ta iya ta akwatinta halin da aka shiga yanzu nan Allah ya ta'ala ya tsamar da mu ga zannuwanta a sayar a so abinci za ta irin wannan shi yasa kake ganin da tije suke cewa miji da mata ba shiga tsakaninsu haka ne kuma ka bane ga jana ba a shiga tsakanin su za ta iya sayar da komai na domin ta so muku abinci ku ci a siriyar ku in dai mata kirki ce ba za ta iya daukar duk mataki daga ta to amma shi wancan kuma me ya ta sayar haka babu shi yasa kake ganin dole ne shari'a take sa ido akan wannan an daura auren nan akan sunnan man ko ba ka ke jiwa ba an daura auren wance da wani akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ka ji maganan nan kana ya kadu bin rajuli fa hiya tatalikatun wa alaiha raja ma iddatiha zai dawo da ita muddin tana cikin idda kun ga nuna ba talaqul ba'in bane قال مالك رحمه الله عز وجل وعلى ذلك كان رأي بن شهاب إمام مالك ابن ce akan in wata وتا ya يا هوتي ta saku ba magana a tsayar da mijinta a gaban alkali wannan shine ra'ayin ibn shihab malamin shi ne fa shi kuma mai ra'ayin shi a tsayar da shi sai ya sa ce kala malikun wa zalikal amru indana eh? kun gane maganar ra'ayin malik akan abin da ya tafi a kan shi shine idan wata uku ya cika sai an gurfanar wata hudu sai an gurfanar da shi ko dai ya saki ko ya koma kun gani ko a sakan mashi akan wannan abdullahi dan umar yake akan wannan ali bin abi talib yake akan wannan aka samu magabata hakan nan kuma wata hudu suna wucewa saki ya cika wannan shine ra'ayin ibnu shihab malamin malik kun gane ko az-zuhri wannan shine ra'ayin aisha wannan shine ra'ayin abun nan umar wannan shine ra'ayin abdullahi dan mas'ud wannan shine ra'ayin sahabbai da tabi'ai masu tarin yawa guda biyu ai wannan sabani ne da bai zama bako a wurin ku ba akwai sahabbai da yawa kai ka gani akwai sahabbai da yawa a kai ka duba ibnu kasir kasir qawmi mu'tala ibnu kasir mai tafsiri ba a didi wannan ayar za ka ga ya koro maka maganganun sahabbai da tabi'a kan kowanne ka fahimci wannan ko kuma ka san hujja su dukan su fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah minu alim a ko ne kowanne ya dauki dalilinsa kun gane magana mun yi magana kwanaki sosai a farkon wannan babi kitabu talak cewar wannan sabani ba sabani ne mai cutarwa ba in ka je kai tambayi wurin wanda yake wata hudu na cika tasa ku kenan ba haka yi magana ba eh kenan in gaje ka tambayi wurin wanda yake a ah, yanzu kana da zaɓi sai kayi kaza sai kayi kaza wannan kayi gamtakatar kenan addini ba abun wasa bane balle ka ce zaka je ka tambayi wancan malami eh kai fata wancan tayi zafi zaka je ka tambayi wani a'a addini zai zama abun wasa kenan kuma addini ba abun wasa bane kana saki mata ka saki uku sai ka je ka samu mutumin da ra'ayinsa shine fahimtarsa da dalilansa saki uku lokaci guda saki uku ne yana faɗa maka shi kenan ta saki uku ba sai ka ce ka ji wani malami kuma a tunga saki uku lokaci guda saki ɗaya ne bari ka ji wurin shi ka tambaya a ka ina za ka mai da addini abin wasa wala ta ku murjiyan la'uban bidinihi ala inna mal murjiyu bidini yamrahu ai ba a wasa kuma da addini Allah ya sauke قال مالك رحمه azza wa jalla nam sakin nan maganganu uku idan wata hudu ya cika cicib za a tsayar da shi kun gane wannan ko wannan ita ce magana fari ko ya saka ko ya koma ko a sakan mashi idan wata hudu ya cika ciccin matar ta saku ne magana ta nawa ta biyu wata hudu yana wucewa matar ta saku to wanne saki su kuma sun yi sabani wasu ka ci a talaqun ne raji'iyyan yana da dama idawo da ita wasu ka ci a talaqun ne ba'in saki ne da sai an yi sabon aure in an ce talaku ba'in shine sakin da sai an mai sabon aure kun gane wannan ba wai dai hatatan ta kiya zai zairahu ba amma dai sai ka kawo sabon sadaki sai an kawo sababbin shaidu ku ji idan aka ce wance za ta koma gidanta din sai ba an yi sabon aure sai an kai sadaki sai ya tattara abokanan shi sai an tafi sai dai an shaide da shaidu sabon aure ne sai an sake kulla sabon aure kun gane wannan ko shine sabon aure قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة أشهر ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يسبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا فإن لم يفي دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكاها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة إيه Eh? ya ke ba garajin bai kana malikun rahimahullah yanzu malik ibnu anas imamu darul hijira zai mana zai tattara mana babu ila'i gaba ɗayan shi ya ce ƙara malikun rahimahullah fin rajuli yuli min mar'atihi mutumin da ya yi wa matar shi ila'i fayu kafu aka tsayar da shi a gaban kuliya man sabu hmm, kasan ai kun saba da shi ko amma kan za a gaban shi zai manta da cewar ka saba da shi ne bayna nawa bayna ka kitabullahi fa yutalliqu indan qita'il arba'ati al-ashhur sai ya saki matar shi a daidai lokacin da wata hudu suka cika ba a tsaye da shi ba ko ya saka ko ya mi ko ya koma sai ya sake ta ɗaya sun mai yuraji umar atahu sannan sai iyo komi sai ya dawo da ita dama suke nau'i mata ɗaya sai ya dawo da ita maliki yake cewa annahu illam yusibha cewar da ya dawo da ita idan bai sadu da ita ba hatta tanqadi iddataha har ya bari iddata ta ƙare fala sabila lahu alaiha ba shi da wani hukunci kuma da zai dawo da ita bayan ya dawo da ita ma'ana ya sake ta kun gane wannan tunda an ce da shi ya sake ta kun gane wannan da ya sake ta za ta yi idda wata nawa idan idan mai jini ce idan tana al'ada za ta yi wata uku za ta yi za ta yi jini uku wani mutallaka to ya tarabbasu na bi an fusa yana arba'ata ashirin wa ashara wani mutallaka to ya tarabbasu na bi an fusa yana salasa ta kuru والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء za su yi jini uku ne tsarki uku ɗaya kenan idan mai juna biyu ce wa ulatul ahmali na an hamla hamlahun saboda kan yaga za ta za ta haihu yau ko gobe da ya samu dan ya kuskura ta haihu to shi kenan. ta yi mai fintin kau idan ba mai juna biyu ba ce ba ta kuma al'ada sawa'un saboda tsufa ko saboda yarinta to abin nan wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid za ta yi wata uku cicip kun gane wannan to ana yake cewa idan ya dawo da ita kun ga tana cikin idda kenan zai dawo da ita da ya dawo da ita sai bai sari da ita ba har ta kammala idda a ɗakinsa fala sabila lahu ilaiha ta wuce kuma eh ta wuce saboda me ai da saboda ila'i ne ya dawo da ita ashe da ya dawo da ita nan kuma bai da ita ba hanyar bai dandara ba wata hila yi wata dabara yi sai aka ce mata ta yi nesa wala ata lahu alaiha ba kuma zai sake dawo da ita ba illa an ya yakuna lahu uzrun sai dai yana da wani hanzari da shari'a za ta yadda min marutin kamar rashin lafiya rashin lafiya da shari'a ta yadda fa ba zai ce mana ai ba shi da lafiya ba a shari'a ta yadda da wannan rashin lafiya yana ina a yana can general an mai karin ruwa kun gane ko yana ina ausi jini ko yana gidan maza ashe ranar da ya dawo da ita din ana bikin an dawo da ita sai wani abu ya hada shi can alkali ya jaba ya gidan maza akan wani abun kuma kaga duk wani uzuri ne da za iya kalla kun gane wannan da kyau yi sana ce uzurin da shari'a ta yadda da shi don komai sai mu ce uzuri mutum ne yake da uzuri komai mutum ya ce larura sai abin da shari'a ta yadda da shi a matsayin larura aw ma ashba zalika min al-uzur ko dimbin uzurin da suke da kama da wannan fa in irtija'ahu iyaha sabitun alaiha to anan dawo da ita din da i yana da waɗannan uzurin tana nan a matsayin matar shi saboda yana da uzurin rashin lafiya yana da uzurin tana ma sunan shi gidan maza yana da uziri tafiya ta gaggawa ta kama shi wanda yake tafiya ce da kowa babu wani ɓoye-ɓoye a ciki tafiya ce ta gaggawa kun fahimci wannan da kyau ko fa'in magot iddatuha sun mata to yanzu da ya sake ta bai dawo da ita ba har iddata ta ƙare yanzu sai an yi mai kenan sai sabon aure fa in mawdat iddatuha idan iddata ta wuce sun mata thumma tazawwajaha ba'da zalik sannan ya aure ta bayan iddata ta wuce fa innahu in ba ha to idan ba bai sayar da ita ba hatta tanqadiyar arba'atul ashhur har wata hudu suka wuce wukifa aidan za a sake tirke shi za a sake tsayar da shi kuma fa in lam fi idan bai cika ba bai koma gare ta ba da khala alaihi talaku saki kawai automatic ya shiga saboda mai bil ila'in awwal saboda ila'in farko da yi yanzu wannan da aka saki sabon aure bai sai da ita ba wata hudu ba kuma ya ce ya rantse ba ne mu dai kawai bai sai da ita ba ne mala ai bai rantse ba ba mu tambaye ka ka rantse ko ba ka rantse ba tun da daman ila'i ne ya raba wancan din to yanzu automatic ta rabu saki ya shiga ila'in farko ke bin wannan kenan ai da babu ila'i ne idza madatil arba'atul arba'at al ashhur idan watanni hudu suka huce wa lam yakul lahu alaha raja'a ba kuma zai dawo da ita ba saboda me li'annahu nakaha domin ya aure ta ko ko ba auren ta iba tunda ya a wancan karan ya sake ta da ya sake ta ta kammala idda sai ya dawo da ita abin da sai isa ban aure shi sama ne ce na kaha domin ya aure ta thumma ha sannan sai ya sake ta qabala an matsa ha kafin ya sadu da ita fala iddata lahu alaiha babu wata idda ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunha kawai famatihuhunna wasarruhunna sarahan jamila wala raj'a babu komai domin duk mutumin da ya yi aure yana auren matar sai ya sake ta ba za ta yi idda ba ba kuma zai komai ba tun da bai yi dukoli da ita ba kun gane maganar? ƙara malikun rahimu hullawa a zojalla fin rajuli yuli min mar'atihi fayu kafa ba da al'arba a tal'ashihar fayu tallak أكون nashi akwai wanda yake nashi fa yutlaq lamun bil fata faqat biduni shadda fa yutlaq kuskuren madaba ثم يرتجي ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها إنه لا يوقف ولا يقوى عليه الطلاق وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها وهذا أصل ما سمعت في ذلك ƙara maliku fi rajul yulimi min mar'atihi mutumin da yawa mata shi ila'i fa yuqafu ba da arbaati ashhur sai aka tirke shi aka tsayar da shi bayan wata hudu ya wuce fa yutalliq sai ya saki matar thumma yartaji'u sannan sai ya dawo da ita wala ya masuha bai sadu da ita ba fatan qadi arba'ata ashhurin fatanqadi arba fatanqadi arba'atu ashhurin sai watanni hudu su wuce kabala an tanqadiya iddatuha kafin ta kammala idda a'a wata hudu ya wuce kuma ta gama idda ba wata hudu ya wuce ta gama idda ba daya barakallahu fikum jini dan takan yi a wata uku so ɗaya take al'ada kaga za al'ada ta wata ne tara ya ce idan mai baka gane ba eh malik yake cewa idan mutum ya yi ila'i da matashi sai aka turke shi ya sake ta sai ya sake ta kun gane ko sai kuma ya zo ya dawo da sai ya zo ya sai ya dawo da ita iko ne wala ya musu bi sai da ita ba fatan qadi arba'atu ashhurin sai wata hudu suka wuce kun gane ko bai sai da ita ba har wata hudu suka wuce qabala an qadi iddatuha kafin iddata ta kare sai muka ce ya zai wata hudu su wuce idda kuma bata kare ba shine na farko suka ce idan tana juna biyu juna biyu wa ulatul amali ajalahun an yadana hamlahun idan mace tana juna biyu shi shine ta sauke <coughs> ciki saboda ka a lokacin da ila'i ya faru tana da ciki yana wata daya haka yin saurawa wata nawa kenan alal mashahur Saurawa wata takwas kenan ɗaya kenan sai ya zama na ko kuma a duk wata uku so ɗaya take al'ada kuma Allah ta'ala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru thalathata quru yanzu kaga za ta yi wata nawa kenan wata tara haka ne idan a duk shekara so ɗaya take idda so ɗaya take ganin jini za ta shekara uku kenan innahu la yuqaf ba za a turke shi kuma a ce ai wata hudu sun kare ba domin ba ta kare ba wala yaqwa alaihi talaq saki kuma ba zai shiga ba wa inna saba asaba qabla an tanqada iddatuha in ya sa da ita kafin idda ta kare kana haƙa biha ai shi kasance ya fi cancanta ita wa in mazat iddatuha qabala an yusibaha idan idda ta wuce kafin bai sai ita ba fala sabila lahu ilaiha ba zai koma gare ta ba shi gena ta wuce kuma wa hadha asan ma sami'tu fi zalik wannan shine mafi kyau magana da niji qala maliku rahimahullah fi rajul yuli min imra'ati thumma yutalliqaha fa tanqadi arba'atu ashhur qabala qita'i iddatiha qabala qabala qita'i iddati talaq qal huma ko kare shi tataliqatan saki biyu kenan wa inna ma yukafu fil ila'i man halafa ala akthara min arba'ata ashhur fa amma man halafa alla yata amra'atuhu arba'ata ashhurin aw adna min zalik fala ara alayhi ila' لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف قال مالك ومن حلف دون ديرنسي kowa آه. لا na yi tsallake ne نعم قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال هما تطليقتان إن هو وقف وقف ku sanya ma wawun abin nan kurikin dai tunda kasan nawo inda ka kafin amai kasara shikenan dama mabni li malami salmi fa'iluhu ana wa harfu qabl al-akhir abin nan kenan kasara in wuqifa wa lam yafi wa in madat iddatu talaqi qabla قبل الأربعة الأشهر فليس إيلاء بطلاق وذلك لأن الأربعة أشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليس له يومئذ بامرأة وليست له يومئذ bimra'a kala maliku fi rajul yuli min imra'atihi matar da majmun da iwa matar shi ila'i su mai tallikuha sannan ya sake ta eh fatanqadil arba'atul ashhur sai watanni hudu suka wuce qabalan qida'i iddati talaq kafin idda ta saki ta wuce qabalan qida'i iddati talaq kafin idda ta saki ta ƙare sai aka samu wata hudu sun wuce ƙara malik sai malik ce huma ta talikatan an samu saki biyu in huwa wukifa wa lamife da sharadin idan aka tsayar da shi aka ce ya sake ta bai sake ta ba aka ce ya koma sai da ita yake ya koma da isa da ita to kai malami ne mai fatawa baka da maka ce ka saka mai mata eh za ka haɗa shi da Allah ya koma ya da ita ya ce ba zai koma ba ka ce ya sake ta ya ce ba zai sake ta ba za ka ce ka saka mai <laughs> wa in madat iddatu talaq qabl al arba'ati al ashhur idan idda ta saki ta wuce kafin wata hudu su wuce falaysa al ila'u bi talaq to anan ila'i ɗin bai zama saki ba wa zalik abin da ya sa haka annal arba'atal ashhur watanni hudu allati kana tuqafu ba'daha waɗanda suke ana ajiye mutum ko dai ya saki matar shi ko ya koma waɗannan watanni hudu ɗin madat sun riga sun wuce walaisat lahu yawma idhin bi mar'a a wannan lokacin ba matashi shi bace gane wannan maganar malik yake cewa mutumin da ya saki mata shi fi rajuli limin ra'ati fi mai tsallika sannan sai ya sake ta ma'ana wata hudun bai cika ba bambancin wannan wata hudun bai cika ba ya yi ila'i na wata hudu wata biyu sai ya saki mata shi eh da ya saki mata shi fatanqadi arba'atul abin da fatanqadi arba'atul ashhur sai watanni hudu suka wuce qabalan qida'i iddatu talaq kafin idda saki tun da yanzu ya sake ta haka za ta idda kenan sai kuma aka samu wata hudu suka zo suka wuce kun fahimci wannan kajin zan ana ana neman ba za mu kokarin mu ce kwatani ba saboda idda a mai da ita zuwa ga jinin nan kamar da Allah ta'ala mai da ita wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusina arba'ata ashurin wa ashara shine an um, kai salasata quru salasata quru ya san har kawai zikurun ladin na sai a hankali eh ai in ka shiga sai a hankali to wannan lokacin da ya sake ta ga abin na ila'i bai cika ba sannan ya sake ta kun gano wannan shine mali ike cewa fi mai tsalliku ha fatan qadil arba'atul ashihur qabalan ƙyautar idatul talak. sai ta kammala wata hudu kafin idda saki ya sake ta shi yanzu ya sake ta kuma ya yi kane-kane ya hana wani ya aura ba ka yake ba na man ka saki mata za ka bari wani ya aura ne don ba ka so ne ka saki to ya hana wani ya aura shi kuma ya ya gamsar da ita shi ne mali cewa to ai wancan wata hudun nan da ya kare na farko tun da ɗauki misalin wata biyu ya sake ta kuma ila'i wata noni wata hudu sai aka cika wata hudun kaga yanzu ya wata biyu bai sa da ita ba eh da ya sake ta sai wata biyu suka sake cika ko sai aka sake samu wasu wata hudu yanzu waɗannan wata hudu da aka samu matai ce ko ba mata yi bace ba mata yi bace don ya sake ta shi sa malai yake cewa wa zalika annal arba'at al ashur allati tukafu ba'daha wata hudu da in ya cika su za a tsayar da shi madad sun riga sun wuce wa laysat lahu yawma izin bi mar'a a wannan rana ba mata shi bace domin ya riga ya sake ta tun a wata biyu yanzu an kaga yanzu mata wani ce kenan eh mata wani ce a gidan shi bai dawo da ita ba ko kuma dai ya dawo da ita dai ba mata yi dai cikakkiya ba to a daidai wannan lokaci shine aka ce lokacin da yi sakin ba mata shi bace kamar ba ku gane karatun ba

ga wata biyu ya kawo ta kammala idda ko bata kammala idda ba amma ila'i ya cika to lokacin da ila'in nan ya cika matashi ce ba matashi ba ce eh tun da saki ya riga ya shiga shi yasa ya ce ba matashi ba ce ma'ana ga ya yi saki da hannunsa kwaya ɗaya ila'i kuma ya mai saki guda saki biyu kenan ya yi saki guda da hannunsa ila iya mai saki guda saki bi kenan nan nan da yawwa za a tsaye da shi to akan mai za a tsaye da shi kafin akan mai za a tsaye da shi to ya yi talak ka gane ko shi ne maganar قال مالك رحمه الله ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا يوما أو شهرا wanda ya ila ya rantsi ba zai sayar da matar shi ba yawman aw shaharan kwana daya ko wata daya thumma makasa hatta yanqadi akthar min arba'ati al-ashhur sannan ya zauna kuma har sama da wata hudu amma shi kwana nawa ya rantsi wata daya ko kwana daya ba ila'i takan yi wannan ya yi tafiya ne ko wani abu ya girma ko dai kuma dai amma dai ba ya yi ne don azabtar da ita ba shi ila'i yana da saƙon azabtarwa wa inna ma yi kafa fil ila'i man halafa ala aksara min arba'ati ashur ana tsaye da mutum akan ila'i ne wanda ya rantse sama da wata hudu sai a tsaye da shi to wanda ya rantse wata hudu daidai fa wa man halafa fa amma man halafa Allah ya tu'amara atahu arba'ata ashhur amma wanda ya rantse ba zai da iyalin shi ba wata hudu ciccip au adna min zalik ko kasa da wata hudu fala ara alaihi ila'a ba na gano wani ila'i ne liyanau idza dakhala al-ajl alladhi yuqafu inda domin lokacin da in ya shiga za a tsaye da shi ya saki ko ya dawo kharaja min yaminihi ai ya kuma fita daga rantsuwar eh ya fita daga rantsuwar shi sa kaga waɗanda suka tafi neman kuɗi ko aikin gwamnati ko wasu al'amura ba mu musu yare na masu ila'i ba muka ce ji tsoron Allah ya tafi da mace shi dan kada waɗansu abubuwa dan tana da hakki. wala me kun alaihi waqafun ba za a zo a tsaye da shi ba a ce sai ya ce kaza tana da ya riga ya fitar garan tsuwar qala maliku rahimahullah man halafa limra'ati alla yata'aha hatta taftima waladaha fa inna zalika la yakunu ila'a wa qad balagani anna ali ibn abi su ila an zalika falam yarhu ila'a qala malik rahimahullah man halafa limra'atihi duk wanda ya rantse ma matar shi cewar duk wanda ya rantse ma matar shi Allah ya taha ba zai sadu da ita ba hatta taftima waladaha har sai ta yaye danta sai ta yayi hmm? ila'i ne ko ba ila'i ba ne fa'ina zalika la ya kome ila'an wannan ba ila'i ba ne malik ya ce wa kada balaga ne an aliyu bin abi talib ce bayani ya zo mana cewar aliyu bin abi talib fa su ila an zalika an mai wannan tambayar falam rahu ila'an aliyu bin abi talib bai ga cewar wannan ila'i bane sai ni ne malik zan ga cewar ila'i ne ina sai ce ba ila'i bane ne eh imana a gani kun gane maganar ko saboda ya ce sai ta yayi ɗanta shi yana ganin watakila yana dai da wasu mahanga da cewar ba za a yi magana kai tsaye ba sai dai in ya waske ne ila yake nufi ya rantse a manye wannan a hankali magana za ta fito amma kawai dan sai ta yaye ne babu wani abin nan babu ila il abd bawa yana ila'i ya ila'in shi yake قال مالك رحمه الله قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ya tambayi مالك ياتم بابن شهاب مالما سكينا أن إيلاء العبد dangane da bawa yana ila'i faƙal sai malaminsa ibn shahab ya ce huwa na hau ila'il hur shi ma irin ila'in bawa ne ɗa ne ai yadda ɗaya ce ila'i haka bawa shi ma ya halatta ila'i wa huwa alaihi wajibun sai dai wajibi ne akan shi wa ila il abdi shaharan ba arba'ata ta bane ba wata hudu bane shaharan ne ba ga shi saki biyu ya mallaka ba in ya saka saki biyu a tatin kiyar zautar ghaira amma kayan kai saki biyu saura daya kun gane wannan ba ga shi in ya kazafi ba bulala no ce kazafi kazafi arba'in amma idan ɗa ne kuma fa tamanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik